wannan take tambaya ta ce kusan shekarar su bakwai a wajen mijinta ba abin da ta rasa to amma matsalar shi ɗaya wai yana fama da warin baki da kaɗan kaɗan ne to amma yanzu ya kasance abin ya ƙaru ko yana ɗan nesa da ita warin yana damunta to babban matsalar ta ma in an zo alaƙa ta aure abin yana damunta sai ta ji kamar za ta yi amai kuma tana tsoron ta gaya masa ta rasa yadda za ta yi wai ko akwai shawarar da za a bata ko akwai wani haɗin magani da za ta masa ko dai me ya kamata ta yi tana jin nauyin ta irin waɗannan tambayoyi suna da muhimmanci kwarai da gaske kuma duk matar da kaga ta yi wannan to tana neman zaman lafiya ne wato tana neman zaman lafiya ne a gidanta da ita da wato mai gidanta tana neman zaman lafiya ne da ita da mai gidanta so ina eh, kira gare ki baiwar Allah ah, lalle kuma ina jajanta miki Ah, abu na biyu shine maza ya kamata ku ji tsoron Allah kullum a karatu muna faɗa wani lokacin shi yasa mutane wai sai su ce wai muna goyon bayan mata to zalunci ne yayi yawa wallahi duk wanda yake mu'amala yake karantar da mata yake jin matsalolinsu dole ka tausaya musu yanzu wannan matarsa ce ta dolansa ko ta dolanta ita mijinta ne amma Allah ya jarabe ta mijin yana da warin baki dole zai ɗauko bakinsa ya kawo mata ya cutar da ita kamar za ta yi amai ya za a yi ta iya kwanciyar aure da shi ta ji daɗi ya za a iya ya matse ta ya zo kusa da ita ta ji daɗi ya cuce ta mai gidanki ya cuce ki mai gidanki ya zalunce ki kuma wannan ya nuna cewa ƙazami ne shi baya da kulawa baya da kulawa kuma layi abin kunya ne mutum ya zama yana da rauni akan tsafta yanzu wannan zan yi ƙarin bayani amma ga shawarar da zan bayar kafin na yi ƙarin bayani shawara shine ai zama bai same ki ba ki kula da saka masa makilin da brush makilin da brush makilin da brush da aswaki ki siyo aswakin ki lafiyayyu ki ajiye da makilin ɗinki da brush ɗinki kullum shi namiji sai da kulawa wallahi ni dinnan da nake miki magana so da yawa zan shiga wanka a gidana ba fa ni na ce a sa ba sai dai in ga an a gefen bokitin wanka na ko sabulu na sai in ga ga makilin dina ga brush na ma na ana tunatar da ni kenan duk mace wacce ta san me take yi to tana kula da mijinta ta kowane bangare wani lokacin kana gaggawa baka da niyyari amma to in kaga an sa maka to shikenan sai kai amfani da shi dan haka watakila ko baki kula da mijin ne baki kula da tsaftarsa ki rinka sa masa makilin da brush in zai yi alwala makilin da brush idan zai wanka kuma ki tabbatar yayi in zai shiga ki ce mai gida ga makilin da brush na sama kin ga kina masa hannunka mai sanda kenan ki sayo aswaki in zai fita masallaci ko asubahi ki bashi ki ce ga mai gida ko da ka rinka goga wannan naji ji an ce annabi ya ce sunna ne kuma yana tsaftace baki yana kawar da warin baki yana inganta mutum haƙorinsa da dasashinsa kin yi masa wannan kin ga baki fito ƙarar kika ce da shi bakin sai yana wari ba sannan akwai abubuwa da ake sawa ake sawa musamman mata da suka san me suke yi akwai mai da ake ko wani turare ne da ake sa shi mai kanshi ne mai zaki na baki ne musamman za a kwanta bacci wasu mata suna siya sai sun fesa a bakin su saboda kar ma mijin su ya ji wari a bakin su to irin wannan turaren ki nemi izinin sa turare ne yana da zakin cingam cingam haka kun sani ko mata ki siyo shi a wadace kullum za ku kwanta bacci sai ki ce mai gida buɗe bakinka cikin wasa da ainihin wato kulawa sai ki ɗan fesa masa za ki rage abun idan bai daina ba duka waɗannan abubuwan to ki rubuta masa a takarda ki ce masa ranka daɗe ya kamata a daɗa kulawa saboda bakinka yana tashi saboda abokanai ko yan uwa da za ka je ka shiga cikin su ko a kasuwa ko a ofis ba na so ka je a ji ka ba daɗi ki nuna masa fitansa waje a cikin haka akwai damuwa kar ki nuna ke ne kike damuwa din ki haka kuma ki ta neman masa magani akwai abubuwa da ake amfani da su na warin baki akwai na gargajiya malaman asibitin gargajiya suna bayarwa akwai kuma na likitanci yana taimaka kuma uwa uba goge baki da, da, asuwaki yana taimako yana kawar da ainihin wato ah, warin baki ki rinka bashi garin habbata sauda in zai kwanta bacci yana tattaunawa yana sha garin habatu sauda yana taunawa yana sha sannan ki rinka bashi ruwan habatu sauda yana sawa a baki yana sha shi ma zai taimaka kwarai da gaske Allah miki albarka kin yi kokari da kula da miji an gaishe ki